A shirinmu na mata a yau mun samu bakoncin wata malamar makaranta wacce ta ce tana fuskantar 'yan matsaloli daga hukumomin makarantar da wasu iyayen ɗalibai. To kuna tare da malama Maryam Muhammad. Malama Maryam ba mu labarin ki a takaice. To ni dai ina zaune a unguwar Giginyo nasara local government kano to na yi makarantar primary dina a daurawa special primary school sannan daga nan na tafi dgss giginyu na yi secondary school dina daga nan kuma na tafi kano state college of education wadda a yanzu ake kiranta da sa'adatu remi a nan na je na nce dina yanzu me kike yi yanzu ina koyarwa ne amma kuma a irin private school din nan gaskiya To ga ki mace kuma kin yi karatu lokacin da ake karatu an yi dan gwagwarmaya? Gaskiya an sha gwagwarmaya. Wani iri? Kamar harkan makaranta, zirga-zirga cikin makaranta da dai sauransu. Daman can harkar ilimi koyarwa kika so ki karanta ko da wani abu da kika so Gaskiya dama tun da can ina sha'awar koyarwa. Shi yasa ma sha'awar in tafi in je in yi NCE domin idan na gama karatuna in yi koyarwar. to akwai tunanin za a ci gaba da karatu to insha Allah yanayin garin ne dai da mutum yana a ce irin ka samu ka samu sponsorin haka na karatu gaskiya ina da sha'awar in ci gaba da karatu to akwai ruwa akwai kalubale A akwai sosai ma kuwa to dama dai wanda zai koyarwa dole zai haɗu da kalubale na shugabannin makarantu sannan da iyayen yara musamman wanda yake koyarwa a irin private school haka za ka iya samu wani kana haduwa su shugabannin makarantun wani irin matsala ki samu da su to matsala ce kamar za su ba da irin dokokin su ga abin da suke so ga yanayin kin san dai aiki da na gwamnati da na private ba ɗaya bane akwai bambanci kuma duk wanda yake koyarwa a private da gwamnati ya san akwai bambanci to su iyayen kuma wani irin matsala ake samu to iyaye matsalar da ake samu da su shine kamar misali harkar yara kin san yanayin koyarwar misali dai in ce in kai hukunci hukuncin da private school da kuma na government ba iri ɗaya ba ne in kai wani hukuncin ma akan yaro sanadin irin wannan iyayen yara tun da sun ga biyan kuɗi suke sai su fushi su ɗauke yaro a gaskiya ni dai ban taɓa samun wannan challenge din ba amma dai kana gani to me burin ki a rayuwa to ni dai burina a rayuwa ina so in ga yara sun samu ilimi daidai gwargwado na addini da kuma na zamani shine kuma kullum muna yi wa yara addu'a ubangiji allah sa ilimin da suke ake koya musu ya zamanto ba itarin shi ba amfani da shi to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya